Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Yawanci maza ba su riƙe haƙƙin aure ba kuma matan na abin da suka yi bayani akai suna da gaskiya saboda idan aka rike haƙƙin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiya a kan batun yunkurin inganta sana'a sai da nono da mata Fulani suka gada kaka da kakanni. Biyo bayan zargin da ake yin cewa waɗansu matan na fakewa da wannan sana'a suna baɗala. Bayan jin ta bakin ɓangaren matan, yau shirin ya gayyaci shugabannin ƙungiyar yadda Allah domin jin yadda za a shawo kan wannan matsala. Waɗanda wakilin Mustapha Nasiru tsare ya gayyata kuma a yau su ne. Sunana Muhammad Abubakar Sadiq, sakataren watsa labarai na ƙungiyar makiyan dabbobi ta Najeriya ta miyatti Allah. Sai kuma sunana Muhammadu Rabiu, memba na miyatti Allah. To bari fara da shi a sakataren labarai. a da farko an dai shimfiɗa kun ji matsalolin da kenan bayan da ita wato su manyan shugabannin kungiyar miyatti Allah na ƙasa suka fara yunkuri na hana tallar nono ga su mata akwai matsaloli da su matan suka ce tabbas akwai su babbar matsalar shine rashin kula daga uh, su ko kuma in ce ku mazan fulanin me za ka ce game da wannan zargi da ake ko kuma bayani da su matan suka yi a gaskiya eh, san ce ba wai ma zargi ba ne abin da ke faruwa ne saboda an ce rana wanka ba ya boyin cibi gaskiya kuma ba a taro an zama ɗaya ba yawanci maza ba su riƙe haƙƙin aure ba kuma matan na abin da suka yi bayani akai suna da gaskiya saboda idan aka riƙe haƙƙin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla saboda yawanci za ga wasu mazajin turanar da aka ɗaura aure ana gaya musu da ci da sha da sutura da ciyarwa da eh, kiwon lafiya da wurin kwana da sauransu ya tashi daga wuyan mahaifi ya koma ga ainihin miji to amma abin mamaki yawanci za ga cewa nan ne ake faɗi nan ake barin maganan nan wani ma ba a ma isar masa da wannan saƙon wani ma ɗin ya san saƙon kuma ya san a bayanin da aka yi amma abin mamaki ya watsar kenan daga ranar da aka ce ta zo gidan shi in dai har yana da dabbobi zai yi tatsa ya bata nono ko yana da dawa ko masara ko abinci da zai bata shi yana ga ya gama komai kenan haƙƙin nan da ya rataya a wuyansa ya ɗauki haƙƙi nan gaba ɗaya ya rataye a wuyan matarsa saboda ita ce za ta je talla ita za ta ciyar da gidan ita ce za ta yi suturanta da suturan 'ya'yan wasu ma abun kunya abun ban mamaki hatta ma ɗakin da matar za ta zauna ba abun mamaki ba ga wasu su suke faɗi tashi su ga cewa su yi wannan ɗakin da za su zauna. su matan za su yi ɗaki. Kwarai kuwa yawancin wasu mata haka eh, abin da ke faruwa kenan. Kuma za ka ga cewa mazajen nan suna da lafiyar suna da arziki Allah ya musu wadatan da za su tabbatar cewa sun wannan haƙƙin da aka ce musu ya rata a wuyansu yadda za su tafiyar da shi ba za su tafiyar da shi ba. Abin da matan nan suka faɗi gaskiyan su ne kuma haka yake faruwa. Bari mu koma wurinka Malam Muhammadu Rabiu. Hmm. Ah, kadeji ah, Alhaji Abubakar Sadiq ya tabbatar da wannan zargi. Ya kake ganin za a shawo kan wannan matsala? To alhamdulillah kafin in ce komai da ina ma shi ciyaman da ya kawo yayi tunanin cewa ya kamata a ce a duba wannan illa da take gudana a cikin al'umma fulani Al na farko dai Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya ba su ikon aiwatar da wannan eh, al'amari da suke da burin yi a ciki. So alhamdulillah kamar yadda shi dan uwana ya bayani lallai talla matan fulani mu dai mun waye gari mun ga matan fulani suna tallan nono amma dur haisu ma darar zamani duk inda zamani ya karkata ya kamata a ce an karkata wurin saboda haka lallai wayannan illoli da aka karanta lallai illoli ne suka sun shafi al'umman fulani saboda haka ni ina ba da goyon baya ɗari bisa ɗari shugabannin fulani lallai su zagi damtse su yi duk abin da ya kamata su yi na su ga cewa sun kawar da wannan illa da ta ta fulani tarnaki a rayuwarsu gaba ɗaya saboda haka lallai ne mazajen fulani su san cewa haƙƙin aure wani abu ne wanda yake daga ran da aka ɗaura maka aure ka riga ka ɗauki alƙawarin cewa komai laluranta ka ɗauka saboda haka ba ta dama da je tallaɗin ga illa ne wanda yake yana shafar rayuwanta ya shafi rayuwanta kuma ya shafi rayuwar addininsu gaba ɗaya mm. idan ba su yi ƙoƙari sun gyara ba babban abun shine za su je su haɗu da fushin ubangiji akan wannan abin da yake faruwa amma to wani tsari kake ganin ya kamata a bullo da shi don ganin an cimma nasara akan wannan yunkuri da aka yi kai a tunaninka to a tunanin na farko shine lalle ne su shugabannin su yi tsayin daka su ga cewa sun fahimtar da fulani illan wannan talladin hmm. babban illan dai shine matsalar muke da shi shine rashin karatu wato kananin a wayar da kai eh a wayar da kansu a nuna musu mahimmancin da kuma illan da tallan nan ke haifarwa insha Allah ta'ala idan aka yi haka aka jawo malamai ciki da kuma wanda suke sun fahimci yadda zamani ke tafiya insha Allah ta'ala ina ganin wannan abin zai zama tarihi kuma su fulanin da suke wahala akan wannan tallan insha Allah ta'ala za su yi godiya akan canjin da aka samu aka wannan al'amari insha Allah ta'ala na'am Alhaji Abubakar Sadiq mun dawo wurinka yayi maganan wayar da kai kana ga wayar da kan nan abu ne mai sauki a wurin ku ganin yadda al'umma Fulani ba karamin yawa ne gare su ba ko a arewacin Najeriya barantana a ce an danna kudu to gaskiya ne ba karamin abu bane amma kuma dole ne a yi shi wayar da kan Fulani shi shugaban wannan kungiya ta Miyatti Allah ya riga ya ba da umarni ga rassan jihohi na, na wannan kungiya da ai duk mai yiwuwa duk wata hanya da za a bi ta amfani da kafofin watsa labarai ta wuraren lokacin suna lokacin daurin aure lokacin bukukuwa a tabbatar cewa kamar da shi ma ya bayani malamai sun faɗa ma mazaje illar wa'annan abubuwan da kuma sanin haƙƙin da ya rataya a kansu kaga kuwa idan aka yi wannan wani zaka ga lokaci ana cewa ai kan mage ya waye da zarar matan nan ba wai muna zuga matan nan su yi ma mazajen su bore bane a'a idan matan nan suka san cewa ga haƙƙinsu mazan kuma suka gane cewa mata sun san haƙƙinsu hmm. dole fa su dawo su tabbata cewa sun biya na haƙoƙin da ke rataye a wuyansu sannan kuma muna nan muna ƙoƙari wajen tabbatar da cewa duk wata hanya da za mu bi kamar da na yi bayan da farko wajen wayar da kan al'ummar fulani game da muhimmanci don duk abin da za ka ko abu da za kamar da ake maganar tallan nan ko nonon kake da shi idan ba ki da nono mai kyau ai ka ga cewa wasu ma za su kyamaci wannan nonon ne saboda haka wannan abun kirki ne abun alheri ne wanda ake tallata ma jama'a cewa a daina ko kuma a tsaftace don wasu na ganin cewa gaba ɗaya an ce a daina talla a ba wai magana da ake nufi ana nufi a tsaftace wannan sana'ar ta sadda nono wani tsari wanda za a tsari tsare-tsaren da ake da su shine already an riga an ba da umarni ga rassan kungiyar na duka da shugabanni a yi kokari a haɗu da gwamnati don idan wannan abun dole gwamnati ta shigo ita karan kanta ta taimaka wajen yin rumfuna inda fulani masu da nonon za su rinka zama shugabannin kungiyoyin eh, nan su yi kokari a kafa kungiyoyin gama kai wato cooperatives ma matan nan don su masu rinka cin buri da kuma amfani eh, moriya na gwamnati da kuma kungiyoyin da ba na gwamnati ba idan ana ba da tallafi su masu rinka ci saboda in kai kaɗai ne ka nemi ma taimako wajen gwamnati ba ta maka ba amma idan kuna kuna haɗe a kungiya za a tallafa muku idan aka ga wani tallafi za a ce akwai kungiya ka za a tallafa mata idan ma nonon za ku yi sana'ar nono kuna da rumfa da za ku zauna idan ana ba da tallafi idan kina sayar da nono ne kila rana ɗaya eh, dubu ɗaya ko naira ɗari biyar sai ki sayar da da nono na na dubu goma dubu ashirin a rana ɗaya sannan kuma akwai sabon tsari na zamani na kiwon dabbobi ah, wanda matan na idan aka taimaka masu akuyoyi ne tumaki ne kaji ne shanu ne suka taimaka ba wai dole kawai magana nono nono din ba idan suka samu sana'o'in yi za su taimaka ma kansu taimaka ma eh, iyalansu saboda haka ba wai an ce rana ɗaya za a katse maganar tallaba a'a za a tsaftace ne saboda ba wanda zai iya ce maka hana sana'a sana'a daban talla irin wanda yan eh, uwan matan fulani suke a yanzu duk wani abu da kaga cewa eh, an ce a hana to wallahi in ka duba akwai yana da illa ne abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji gudunmuwar da kungiyar miyar ta Allah ke nema domin cimma wannan burin Yanzu a madadin bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq, sakataren watsa labarai na ƙasa na ƙungiyar ta Allah, da kuma Muhammadu Rabi'u memba a ƙungiyar, sai kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Da dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.